To jama'a barkanmu da zuwa wannan lokaci daga Life World Radio Ministry saboda in kawo muku an Allah. Ni Bashiru na samu dan wanku kaninku yayanku komi da ku ga kawo muku wannan wazi. Wato sannan mu fara wazi ya kamata zai muyi mu fara da addu'a. Saboda haka na ma wannan roko ya gyara mana bukata ya bude mana zuciya ya ba mu zaman lafiya ya sa mana albarka da abubuwan da muka yi duka da gyara mana bukata ya ji mana taushe saboda jafa muna mana zunubi kamar yadda muka yafa dan wayenmu zunubansu da laifinsu na kuma ma Allah ne ya bude mana zuciya muka ji maganansa saboda mu yi amfani da shi Na wannan roko ne da sunan Yesu kristo ne. Amen. Amma kamar yadda muka fara, dama mun ji kamar akwai wani annabin da ke cikin littafi sunan sinuhu Si wannan annabi ya yi tafiya tare da Allah. Saboda haka Allah ya ba shi waransu abubuwa. Wannan, waɗannan abubuwa na so yi, mu ji su mu kuma koyi wani abu a wannan abubuwan da Allah ya ba shi wannan mutum. Shi wannan mutum yana tafiya tare da Allah shi saboda Allah ya sha mana albarka da zaman shi. Da abin da shi yake yin duka yana so Allah ya sa mana albarka da su. Da kuma yana tafiya da Allah saboda Allah ya ba shi rai. Saboda ran da dukan mutanen za mu mutu muka shiga aljanna mu samu wuri zama saboda batun Allah da wurin Allah Allah shi wannan mutum yana tafiya ya samu waɗannan abubuwan duka da kuma wannan mutum yana tafiya da Allah saboda Allah kuma ya yafa mishi zunubansu da laifinsu to wani kana tafiya da Allah abinda za ka samu na farko ne Allah zai yafa maka zunubin da kake da shi saboda kai kuma ka samu albarkansi muka karanta littafi genesis chapter 5 verse 20 to 24 mun ji wannan maganan wannan mutum mun ji maganansa a wannan wuri sini sunan si nuhu amma da sai inda muka yi jin na in Allah ya yafa wani abu ya yafa maka wani abu ko dai Allah ya ya yi tafiya tare da kai amfanin da za ka samu shi ne Allah zai cire maka zunubi ne zai cire maka wahala ne zai yafa maka zunubi ne zai bude hanyoyin da aka kunne maka duka Allah zai bude su saboda haka ina so mu ji kamar dama abin da ya faru saboda mutanen duka mu zama masu zunubi dukanmu mun zama dan zunubai zanla ne saboda kakanmu dama allah ya ya fara halittan sama da duniya allah ya kuwa gyara wani wuri ne sai ya sa mutum da matansi a wurin ne ya sa matanmu kakanmu da matansi saboda su kiyaye ta su kuma noma ta kaman dama mun ji kaman da Allah ya fara halittan sama da duniya ya yi kwana sida ne Allah ya, ya doki ya, ya gyara komin da muka yi gani a cikin duniya da bayan Allah ya gama komi sai ya, ya kuwa gyara mutum ya kuwa gyara wani gona a wurin ya sa mutum da matansa su ciyaye ta su kuma noma a saboda haka Allah shi ne ya sa muna a cikin zaman albarka saboda duka mu zama da su da wurin dama komi ana tafiya sosai komi na kyau na wani abinda suke son duka suna yi ne si ne sitani da ya gan abinda da ke faru tsakanin mutum da allah si ne ya juya kayan maciji ya so wurin mutum da matansa ya ce musu kaman ya tambaye su kaman in ji Allah ya ce kar ku ci kowane itacen daga cikin gwanan da suka je ka sai suka ce ba haka ba mun yi mu ci kowane abu da kai cikin gwanan ga ma akwai wata gudan da kai tsakanin Allah ya ce muna kar mu ci ko dai mu taba shi da ran da za mu ci ko mu taba shi mun mutu ne shi ne matan sai ne mashi ya kai ce ma matan mutum kaman ba da ka mutu ba ko ba ba abin da zai faru amma allah ya sani dai ran da za ka ji ran da za ka taba shi za ka zama kamar shi allah idonka zai bure ne da matan ta ji haka sai ta cire ta tare wannan itacen yayan itacen ta ce da daccin nan ta kai ma mijinta shi kuma ya ci da abin da suka cinga ya zama mun su zunube dama allah ke zuwa wurin su sai ka gudu suka boye Allah ya ya kira su ya na kuka si ne su kashe mun da muka ji kana zuwan ah, mun boye da wurin Allah ya tambaye su ga so kun ci yayan itacen da gaya muku kai ku cin ga kun ci kuwa shi ne ah, mutumin ke ce makaman ah, matan da ka bani na ta bani na ce ya tambi mata matan ta ce maciji ne ya lura ni na shi maciji menene ka yi haka saboda haka an silme ka ne da cikinka ne za ka yi tafiya da rayuwanka duka shi yasa maciji ke tafiya da ciki ne eh, maciji yana tafiya amma matan kuma ta sai allah ya ce mata kaman saboda kai kuma ka ji abin da maci ya gaya maka kaci itace na ce kar ku cinna kai kuma da azaba ne za ka afa yaya saboda haka mata ta yi ciki suna yin azaba sosai sannan su afi abin da ya faru kenan shi ne ya gaya, ya ma kakanmu a mu ma kamar saboda kai kuma ka ji matanka da mashiji sun kaci itacen abin da na ce karkaci ni na ce maka karkaci wani abu saboda ka ji maganansu sun kaci saboda kai ne an sinima cikin duniya da azaba da wahala ne kowane mutum da aka cika binciko da ka samu zaman lahiya za ka yi rayuwanka duka a cikin wahala ne abin da ya kawo muna muna wahala shi kenan saboda sa saboda haka kowane mutum kana cikin ka kana da zunubi wata kare wata kila kai mutumin mai circi ne ko dai mutumin banza ne mutumin guduwa ne, ko abin da kowane mutum ne kake da shi kai kake duka kana da zunubi saboda kakanmu saboda abin da ya faru dama a cikin wannan gwana dukan mutane muna da zunubi saboda zunubi mu ba mu ya shiga aljanna saboda zunubinmu abin da Allah ke so mu zama tare saboda Allah ke so ni mutane da Allah mu zama tare nan ba zai yi ba saboda mu zunubi mutum ba mu yi shiga ko wurin da Allah yake da shi nan saboda zunubi Sini ya kawo dansi shi ne ya kawo mana almashihun Yesu ya ga mana kaman wanda kake da zunubin ka zo wurin shi ka tuba da zunubi ka ce ma yesu ya fai mini na zai yafa maka laifi ne saboda zunubi ne ya shiga cikin duniya saboda zunubi ne an ka kashe shi saboda zunubi ne ya tafi daga mutuwa a kona uku ya kuwa tashi saboda zunubi ne ya zo yana zauna da tsakanin mutum da allah yana ma allah roko ne ya yafa mutanen duka da suka zo wurin shi allah ya yafa mata Allah gafara mata kana ji na abin da ya kamata ka yi kawai ne ka bude ba zuciyanka sai ka bude bakinka ka ce mai yesu kristi na zo wurinka ne rannan nu za a yafa maka zunubi rannan nu za ka samu gafara rannan nu za a cire sunanka da littafin mutuwa a zana sunanka da littafin mirai haka ne aka yi in kana ji na ka zama dadin ke ne magana maganan Allah ya zo wurinka Allah ya yana cira ka kenan in kana ji na abin da za ka yi kawai ne ka zo ka bure zuciya da bashi sai kuwa ka ce ma Allah kuma kai ka zama dan zunubi ne saboda zunubinka ne Yesu ya zo cikin duniya ya yafa maka zunubi in ka yi wannan addu'a tare da ni Allah zai yafa maka zunubi ne akwai wani littafin da ya ce mana kafin Yesu Kristo ya shiga zuciyanka ya kamata dai ni ka bure zu ka bure ma zuciya nan yaya ne mutum da ka bure zuciya sai Yesu Kristo ya shiga wurin nan abinda za ka yi dai ni maganan ya gaya mana kamar ina saya da bakin kafa ina bukawa wanda zai ji magana na ya bude zuciya wannan zuciya dan su kan zama tare da mai shi ya ci abinci da su yi komi da su kofan da yesu ke buka ne zuciyarmu kafan kofan da yake buka nan shine zuciyarmu in kana ji na Allah magana Allah na buka zuciyanka kenan in kana ji na Allah na buka kofanka kenan kofan ne zuciya in ka bure mai zuciya zai shika in ka cire su da bakinka zai zo ya shika ya zama tare da shi ya yi amfani da ki da kuma yi amfani da abin da yake da shin duka Allah za ka zama mutumin kirki mutumin mai soyayya mutumin Allah ne za ka zama kana ji na abin da ya kamata ka yi kawai ne sai ka ce ni wa ne na sani dai ina da zunubi saboda zunubi ni ka suka cikin duniya ga an ka kashe ka na sani dai da kwana uku ne ka tashi ina roko ka ne ka zana sunana a cikin littafin mai rai sai ka cire suna a cikin littafin mutuwa na kuma roko ni na doko shi kamar ubangiji na da allah na cika rayuwa na cika zama tare da ni na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen Nima dan yi maka addu'a Allah ka ji mana taushe wanda ka ji nan da ya shirya ka ka shiga ya zama tare da mai shi ka yi amfani da shi abin da yake da shi ka yafe ma zunuban duka saboda gobe ma ya zama naka na wannan roko da sunan yesu kristo amen wanda ka ji na wata shi akwai wani abin da baka da ka yi tambaya ne sai ka cire namba na 0249251594 wata jima'a assalamu alaikum